wannan tsarin shugaba muhammadu buhari ya ce tilas ne a yi amfani da kotuna na musamman domin su gaggauta gudanar da shari'o'i da za su kai wa gwamnatin samun burinta na tabbatar da ta kwato dukiyoyi na haram da kuma kaddarorin da aka mallaka ba bisa ka'ida ba da kuma hukunta waɗanda aka kama da wannan miyagun laifuka da ke yi wa ƙasa da tattalin arzikinta ta annaki shugaba buhari ya yi amfani da wannan damar da ya samu a wurin buɗe wannan taro wurin jawo hankalin al'ummar kasa da duniya baki ɗaya akan irin illoli da cin hanci rashawa yake yi wa gadon bayan tattalin arzikin najeriya da kuma rayuwar al'ummarta alan garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya yi min ƙarin haske dangane da wannan jawabi na shugaba muhammadu buhari inda yake cewa akwai damuwa bangaren gwamnati ah, kuma ita kanta hukuma da ta bincike ta manyan laifuka na rashawa da cin hanci wato icpc ta yi wannan kira a yau ganin cewa wato shari'a da ake gabatarwa a kotuna kotuna waɗanda ake da su a yanzu don shari'ar rashawa da cin hanci abun yana ɗaukan tsawon lokaci mai yawa kafin a yanke hukunci ita kuma gwamnati wato sauri ake yi ba wai garaje ba don idan mutane ba gaci dukiya haramtacciya daga hannun waɗanda suka wawashe ta jama'a ba to ai babu wani darasi da jama'a za ta koya don ai maganin wannan matsala ta rashawa da cin hanci. Yanzu a Shuba Buhari ya nuna cewar matsalolin Najeriya muhimmai ko manya-manya na yi wa matsalolin tsaro da rashin samar da ayyukan yi da rashin gine-gine mayan abubuwa na more rayuwa duka ya ta'allaka ne domin matsalar cin hanci da rashawa wani ƙarin haske za ka yi dangane da bayanin da shi shuba muhammadu ya yi akan wannan to ai darussa ne muhimmai ga sanar a idan kowa yana gani mutane sun ɗauka kuɗin nan sun zuba aljihunsu sun ci sun cinye su ba a sai makamun ba ba a samu nasarar yaki su kansu mayakan da suke sadaukar da ransu ba biya su hakunan su ba haka aka ringa zama har kafin wannan lokaci ya zo akwai harkar ilimi makarantu sun lalace yara suna karatu a zube a kasa ƙasa zuwa ba rufi ah, to in an kuɗi an cinye ai kaga yadda za a yi ilimi ta duk harkar a gurin taron shugaba muhammadu buhari ya baiwa waɗansu 'yan najeriya guda biyu lambobi na yabo ganin irin su da riko amana da gaskiya da suka kwatanta wurin gudanar da aikin a ciki akwai wani ɗan hukumar kwastan ta najeriya wato bashir abubakar wanda ya iya karɓi hanci na naira miliyan 150 domin ya bari kwantenoni guda 40 ɗauke da ƙwayoyi na tramadol wanda ke kawo ta'ammali na shaye-shayen kwayoyi a cikin ƙasa su shigo cikin ƙasa yayin da ita kuma mrs josephine ugu wata ma'aikaciya a kamfanin jiragen sama na najeriya wadda ke aikin share-share a tashar jirgin sama ta murtala muhammad ta mayar da dala amurka miliyan goma sha biyu da ta tsinta a lokacin da tana share-share da goge makewayi domin kwazonta da rikon amana da mayar da waɗannan makudan kuɗaɗe suka nuna cewa har yanzu akwai mutanen kwarai a cikin najeriya shugaba muhammadu buhari ya bukaci 'yan ƙasa su yi koyi da irin wannan al'ada wadda aka santa ta 'yan najeriya na asali wurin riƙe amana da gaskiya wurin gudanar da aiki akan al'umma umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya